قال للملا حوله ان هذا لساحر عليم sai fir'auna ya ce wa manyan mutanensa da suke gefensa lalle wannan mutumin matsafi ne gwanin iya tsafi